in tafiyar zuwa ƙasashen nan da suke da alobar ebola ya zama dole to ka kiyaye kanka kar ka taɓi jini ko kuma wani abu da mai ciwon ebola ya taɓa kuma ka rinka tsafta ka rinka yankwan hannunka kowane lokaci kuma ka rinka amfani da irin eh, sabulun asibiti wai kama mai kama da sabulun asibiti wani likitoci ke yi da su ka kiyaye kanka da saduwa da jemagu ko biri ko kuma naman farauta kamar abubuwan Bush bushmeat kenan kada ka je makabarta ko ka je inda ake biz da mutane ko kuma ta kaɓi gawa wanda gawar mai ciwon ebola kamin ka tafi ƙasashuwar da yamma inda za ka nemi jinya in ba ka da lafiya ko kuma kiyaye kanka ga zuwa asibiti da ke da mutane da ke wannan ciwon in kana neman asibiti ko likita da za su iya taimakonka a ƙasashen nan sai ka kira ambasi ɗin Amurka amma ka sani fa wannan taimako ba zai iya faruwa wani lokaci ba kira asibiti da sauri idan ka samu zafin jiki ciwon kai tsamin jiki zawo amai ciwon ciki ko kuma tuwar jina a kowane wuri in akwai wani tambaya a kina lamba ɗaya takwas sifiri sifiri biyu uku biyu hudu shida uku shida ko a je duniyar dandalin gizo-gizo a cdz.gov/ebola.